آله وصحبه yau والاه rana بعد يومنا رانا الاثنين يومنا رانا ثلاثة وصل da رمضان الشهر da بدا في kuma yau muna. goma sha ɗaya na ashirin da uku miladiya a wannan shi ne majalisinmu na goma sha takwas a wannan masallaci ne albarka na tasirin da ke da ilagun a Sarkin birnin tarayyar najeriya a abuja wanda ya insha Allah subhanahu wa ta'ala a wannan zama na goma sha takwas a wannan kwanan da na ambata shi da wata ramadan alkali da da kuma sha ɗaya da watan hudu dubu biyu da uku za mu tura da ayata ashirin da biyar ƙarin cikin turar biyu إن شاء الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يضحق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى سيد والله يرسل إلى يا سلام وما تعالى ينكر الإسواء في الأمن من شين الجنة ويعني من الشر الى صراط مستقيم وما الاشياء تودي الى ما سوى تفكي مريض بيان مؤكد آه، في بدار السلام تحكم بيان مرسول طيب دكي دكي تعرفوا الحقوق حتى تنتفع على الجنه التي امضيت بدار السلام ويعني من الشر وما الاشياء تودي الى الى صراط مستقيم سوى تفكي مريض asirar shi ne hanya sai kuma hanya kala idan ba ce ta farki ita ce hanya da in aka kama ta za a iya zuwa ga wurin tarila ko zuwa gida ko zuwa mashayar ruwa ko zuwa kasuwa ko zuwa ko zuwa wanda da wanda hanyoyi kala kala ne a kowane wata muna da wato muna da godari muna da fasari da fasari ne lafiya ne ka da zuwa shi ne ko da muna da zambiya sannan muna da sunayen ma daban na ainihin hanyar da ya haka kusa farki ana nufin hanya wata take dodar da ta al-mustaqim wanda babu karkata a cikin توجد حتى في اقتراب المستقيم من أرض كل الأرض ناعي ولا إشارة لا أدريش شيء مرفوع سوى أنا منهم واتو لتاب الأمان ورد الله صلى الله عليه وسلم ينشي يدعو إلى من زوى لتاب الأمان في ذلك شيء يكرب شيء يتنجي شيء ko kuma ya ga da shi ke dinga karanta shi ya dinga fahimta da ko da ke zama malamin sa ba amma dai da zama ya ga shi baya da na sani idan ya ce da zama da wani tsawa a Qur'ani baya da na sani ya matar da zuciyar da wani jikin sa a Qur'ani wa'anda suka damu da Qur'ani su ya fi damuwa da su ya fi kowace a ayoyin daga annabuwa sam'an Allah ya ƙara ta a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa as-siratu as-siratu mustaqim anan shine al-islam musulunci sai zama Allah yana zaɓar da ya ga dama ya shirya da shi zuwa musulunci ta hanyar Allah ya kaddara ya zama musulmai ya taso a inda musulmai ya shi ma sai ya taso a cikin wani addini wanda ya musulunci kamar yadda yawan mu haka ko kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara masa wani sababi ya bar wani addini wanda ba musulmi zai dawo da Allah ya an rawaito daga mujahid da qatada cewa al-siratu da sunan an gaskiya al-haq ta yadda wannan ya kama mutum tafarki wannan ya kama mutum tafarki kai mun sai kama tafarki da yake shi ne daidai tafarki sun suna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ne sannan a rawar da abu aliya a bayani shi kuma yake cewa abin da ake nufi da shi ya garki zuwa na farki mara yanki shi ne a fitar da shi daga ƙasa a cikin ruwa to idan ka ɗauki wannan alƙur'an da musulunci da gaskiya da kuma fitar da mutum daga ƙasa da kuma shubuha zuwa gaskiya sai ka ga yi duka ne duka ne a Musulunci ai ƙur'ani ne da bayanin musulunci kuma shi ke fitar da mutane daga shubuha da ƙasa dan haka subhanahu wa ta'ala sai ya faɗa cewa wallahu wallahu la yashau wa yahdi man yashau ila siratal mustaqim kuma Allah ya shirya da wanda ya ga dama zuwa tafarkin da yake to kamar ne magana ya ga cikin shirin idan aka shiryar da mutum zuwa tafarkin da yake me kuma zai faru to ta Allah ya kawo cikin jumla ne bayan ya zama kamar badar shi ne ma'ana an faɗi wata magana a baya Ya ko wata ma'ana da take bukatar a tashi maka bayani a kan ta ita ce ne ta baya amma sai a kusa da ita cikin ƙararren ta gane ai akwai wanda Allah ya gada ta ta tashi da sai aya ta zama cikin su zuwa maka bayani akan in Allah ya gida ba ya tura ka akan tabarki da da jiki to ne zai ba in ko ba ka cikin wanda ya zaɓa ya tura akan tabarki da jiki to ne zai ba ka kai sai Allah ya ce na ahsanu lallai waɗanda suka kyautata to suna da alƙusna aljanna wa ziyadatu kuma akwai ayin akan aljanna hmm. wala ya faru duhu kafin kasar sannan duhu da bakin fuska la ya faru duhu ba zai iso da ba a shi a cikin ko wani a wani ranar kuma wanda ta gani da bakin fuska da duhu fuska to ta fara akwai wani abu da shi ma in ka sun da shi to ta fara a wani rana shi ne kankan to wala zinna. أي ولا زلة ترحق الجمهور حتى لم يتدخل إمام الجمهور إلا بالتفكير شوف أنا من دليل من السواء ويعني من يشاء الله صراط المستقيم حتى بذلك من المؤثر الذين آمنوا القدرة فهو ليس شريعة كيف تعرف القرآن بيان da yake fitar da mutum kuma daga ƙasa kuma shi ne gaskiyar da take da kafa kanta Allah ya sarki gaskiya da a cikin suratul an'am يجب فمن يرد الله أن يهديه فمن يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا هرجا كأن ما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون يشرح قدر الإسلام الذي حقك من المسلمين ومن يريد أن يذله ولا ألا يكون يتكرم يجعل صدره ضيقا الذي تكرمت أخاطري حرجا أتمت kanama ya ba ali da mai kamar yana cin sakawa yana hawa sama mun fashin yana ɗauke ba ma'ana da baki da zai tafi kake waye mazubi musulunci ba ne ka zai karfi a wuta wa mun ta'ada da zai na layi biyu kamar haka da allah ya ce sanya dattin a kan wani da zai imani ba وهذا صراط ربك المستقيم هو الذي مثل الشيء يتفرق وبين الكعب وبين المدن تبارك انك كتاته قد فصلنا الايات لقوم يذكر ما نعم، ولفصلنا الايات لقوم يذكرون دار السلام عند ربهم سوري رأى من الجنة أو جنوب الجنسون وهو ولي بما كانوا يعملون ألا شيء الذي سلم المسلم ولا من في صناعة الكتاب هذا أنا أصبر أصبر أن في مسألة البيان حيث البيان حسبنا الله شوف آه وبلغ سبحانه وتعالى a wajen subhanahu wa ta'ala yake cewa su lillazina ahsanu al-husna lallai alhusna a aljanna ta tabbata lallai na hasanu da waɗanda suka kyautata kyautata kuma shi ne shi ne aikin musulunci wanda Allah ka zanta su da shi a wajen bayan alhusna malamai sun yi maganganu da yawa daga ciki wasu suka ce asali aka ce alhusna a lura suna ne na abin da ba zai tafi da da janna in abu ya kai kyau kyau ya kai kyau da ya kira da suna alhusna haka ba lara ne kalmatu mustaqbalan an qasdiha wa na'iha kawai sun sai alhusna to kawai ba wanda na yi ce fassara kawai sai ya ce a dauki duk wani abu da kyau da ka gani a wannan babu ba kai karshen sa kamar yadda haka larabawa suke ke ta samu zuwa musulunci kamar yadda shawo musulunci bai za ko hawa musulunci da uku tunasiri da zafi kirbani har zuwa yake cewa ka zo ilai ha ba da ma na ma'ahinsa سمو عذاب الماء حالا على حال فقالت يزيد الله انك صادق الست تركت النار هناك احوالي حلفت لها بالله حلفة به تنام وما من حديث ولا قال فلما تنازعنا الحديث واصبحت مكرت بركن ذي شمال ذي شمال كبريات فهنا الى الفتنه ورد كلامنا ورد تبدلت كعبة أي لله فأقبل معشوقا وأشبه بعدها عليه الختام سيئة عليه الختام وأتام سيئة الظن والبال شدة من الظهور يقتل والحرم ليس بقتال وينادي مشركة بعدها وتشهد بغضب وجہ سے ہو گئی آپ کے وقت کی وجہ بات haƙoranta farare riklat kuma matashiya da kwanci a tsararraka da ƙungin wanda ta iya wani tunanzini da za ku fi turfari sai ina zai wasu kama sai in manto zona sai manto ma farjan na manto shi a wani tsaro da ma an shiga wani wani yanayi da ba ya faɗi da take da waye حد والاستواء فموت إليها نا وهذا ما ساكا التي بعد ما نام أهلها لو كانت تجد سمو أبال المال إذ يد التي كنت في أقوى هذا أي سبب الاستواء حالتها حالي ولا كونها وهذا الذي ذكرت وأنه سبب أكثر أن تتبع فقالت تتبع يمين بعد أي يمين نارا الله فقال تبارك الله الله يسلمني وكلمتك صالحين كوني كوني كان كثيرا هذا تصرف النار والناس أحوال baka ganin masu hira da da mutane a fita da ni a fita da ɗaki na amma ta ɗan lokacin a ganin ya shi ko ta gina a jariya حلفت لهذه مثل ان حلفت هذه إذا الرسول حلفتك فيه هذا الصلاة وأنت لو كفارة وهكذا يكفي لنا بتعرف كيف هو وزني بس وما يمكن حديثي ولا قال فهو ينادي ربه وينادي باب هو أو يقول لك أنه قلت لك في كأي فلما تنزعنا الحديث الذي سبق أنا فنعمك سبعين يسجد وأسمعك أرسلت تشكو أما كسر يا أبو ذر كسر ما كسر يسجد كانوا ليش وأنا جاي مثلا أصلا جاي ليش أنا يتولى إذا mai yari kuma ko kuma mutum ne da zai shi ma da wanda yake da rasta mai yari ne bakarci da wasu da shi shana ya yi kwaruna da lalitina kada ne ke kwaruna da lalitina wato kawai muka shi zuwa lalitina abin da ya shi mutum ya yi to anan ba sai ya maka ko ne yi ba ka bada da shi lalitina yana da koruwar abin da ke tunani wanda shi ya fi a wani wani shi ya sa shi ma da da ya yi a wani ake ba saboda shi duk ba da wadda baya ya yi shi da shi da wadda ba saboda shi tsoron suna da yau da wani faɗar da sa'adar aiki da zafi na kuwar da ke da shi wani sa'adar a harkar da ke wata da mai tauri da ke tauri a ba da shi kayan ƙasa a ga sai da shi da ba a ba da masu yi ba daga wannan abin da ta kasance da ke sai yawa yake kuma sa'adar da sana'a da sana'a da sana'a وأن ظهر بعدها مجلس حكومته إلا ظهر عليه مكان وكتاب ومذاكرة سري ومجلس يسر سيئة وصلني والمتفرقة منه ومتفرقة وإبارة في الصلاة يذكر غريب البقر ينادم برنامج الأعمال شدة أو قبول السنن فكيف السلام أن تؤمن بما أيحسبني ويشاكني مضايقي وحكمني ويقطعني عن الأموال أيحسبني وقد شغلت سؤالها كما شغلت المحمود رجل الإسماعيل ثم هذا الشيء أن تقنع شيء أبدا يستغنى عن ذكره لذنبه إذا ما كشفت الجنة كما تقول الأخبار يبين da كذلك أعددت العباد والصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر yace na sanar wa bayana na gari abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba sannan kuma zuciya ba ta taba hararo abin da ke cikin aljanna to a wani ya sannan bayan aljanna akwai wani abu wanda ke ƙari ne akan abin da za a ba su a aljanna wanda shi ne malamai suka kai suka komo wajen bayanin mai ne ziyada ɗin nan ubangiji ba wa ta'ala da ya tafi ziyara sai shi ma da fassara ta da fassarori da fassara daga ciki suka ce an annazar da ba ta yan aljanna sun sun shiga aljanna bayan an ba su don guda da su jami'in aljanna su kuma za su ga ubangiji wannan wani kare ne a kan alfasuna mai shi ya fi ma a zai shi cikin alfasuna ganin allah فبادر يحسن حديث صحيح امتنان ارجوني الا يكاد يدع عليه امين تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم كما سياتينا ان شاء الله ثم ورد شيخي رأي الله أبو بكر دا أبو موسى الأشعري دا حذيفة دا عبد الله بن عباس أتمنى صحابي دا عكرمة دا قتادة دا الضحاك daga cikin tabi'ai daga cikin salaf kuma akwai abdurrahman ibn abi laila da tuzi da bukatar shi ma min tabi'in wasu maka ce a'a lillazi da ahsanu alhusna da suka kyautata Allah zai ba su aljanna wa ziyadatu sannan kuma Allah zai ninninka musu lafiyar misali idan aka kasko albashin ka sai a ga wasu aljanna su ta dace da kai to sai a ninka maka goma wannan wanda suka wannan ayoyi daga Hassan da kuma laifin bin wani ra'ayi kuma wanda Hassan ibn Nas al-Hasan ya rawaito shi an Ali bin Abi Talib amma da yake da babu cewa ziyada wato wani taki ne na lulu wato za a ba wa na wani da yake da kawo da kowace guda da bayan yana da rauta yana a wata wasu kuma sai an da yake da ziyada shi ne wato gafara da yardar da Allah zai yi wa aljanna na biyar kuma aka ce ziyada shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su a duniya to ba zai so misali a kan sabara na ziyara in sun yi aiki na gari na shida kuma aka ce ziyara ya fi shi a ba da kuma a haɗa da dukkan abu da ke so a cikin aljanna to duka wani waɗannan maganganu ne karɓarku gwargwado kuma ba sa ci karo cewa shiga aljanna kuma ta'ala zai babu wani abubuwa da kai idan muka ɗauka sai ba maganganun da kai da ba kuma akwai hadisai da yawa da suka zo su tabbatar da wasu daga cikin maganganun alƙali da bisal hadisi ya tabbatar cikin sunan imam ahmad da sahihu imam muslim wa hawa gari tafsiru imam hakim sa'adi ah, wannan hadisi hadisi ne wanda yake ya shahara daga وخير الإنسان عبد من الله تعالى إلى عليه سوى إذا دخل أهل الجنة جنة الجنة وأهل النار النار إذا كان الجنة تشجع الجنة يوم تشجعك نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينزلوه في كرة كرة يا الجنة ubangiji yana da wani alkawari da ya yana so ya cika wannan alkawari Allah ya yi wannan kira فيقول مثلي وما هو يقول مثلي ولا أتولي من أكاذب المسؤول ألم تتقي الموازين ألا باكار نوي إلى أنهم وتلك حديثنا ويبرر ويبين ألم تتقي موازيننا ويبين وجوهنا بألا يا حتى كانوا مسكوشين مبا ويدخلنا الجنة بألا يشكتم الجنة ويزحزحها عن النار مبايا جنجا نيسان تدرسك مقبرة شكتب وتبا فيكشف له الحجاب في آيات والحجاب فيرضون إليه يسأل كيف تؤمن فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إلى الجنة والله إلا يبقى في ورحمة تكي فانتظى الجنة لكي يرسل الله سبحانه وتعالى ولا أحب لأعينه bakuma su samu wani abin da ya tab wa ya sanya musu farin ciki ya sanya wa gani gida gida ne da ya bar da hawa da farin ciki ya sanya na wani har yanzu imamu da kusan da Allah ya kasa da rahama a cikin kitabun rubiya da kuma ibnu nahar a cikin kitabun rubiya killa da ibn wahab a cikin tafsirin sa sannan ibn jarir ya kawo a cikin at-tafsir da ibn abi hatim ibn marzuya daga abu musar ashari Allah ya kare da a gare shi yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yad'u yawm al-qiyamati munadiyan Allah ya tashi mai kira ran kiyama ya kira da sauki ya sama'u awwal wa akhir da wata murya ta farko da karshen rizza inna allaha wa'adakum al-husna wa ziyadatan الا يعرف الحور الجنه الثاني فالحسنى الجنه الحسنى في تلك الجنه والزياده النظر الى وجه الرحمن قال ثم شيني وكلوا لذاك المنكر والمنكر وانا تفكر تنادي يا رب اروش بتهني ابان ابن ابي عياش دبا ابو تهيمة هجيني دبا ابو wani hanya a bakin aji ayyashi kuma yana da rauni matuƙa ga bal kazzaba amma mutum kirki ne ba mu Allah ne ya gani sannan an rawaita shi ta hanyar abubakar al-hudari daga abubakar na kalfihani daga abubakar ash'ari da dukkan su kuma suna da rauni kwarai da gaske kamar shi abubakar al-hudari متروك الحديث من سنة ابن حجر يقول من حيث الصناعة والإسناد بين عدواني أما من حيث المعنى حديث جن الله حديث يولي شبه متواتر تواتر شوى ذاك الله من القيامة مؤمنة بين شجن من إما دا أمس kamar yadda suke na mai mata wa ta ba hadin wa man da na yi zai bin wa ta sa wa rufe yin shafa'atun shafa'atun wallahu wa masu kurbai ne wa hajji ba hadisi ya tabbata daga an ibn malik Allah ya kare ta a cikin shi yake cewa a fadar Allah ne zai na asar al-kutna ya nuna ila wani bidda ka kiyar tsara ajiyar mahalli za su fuskar ubangijin su ba tare da an iya ba tare da an fasar samun ka yaya ba ba tare da wata iyaka ba tare da wata kufa da aka sarta a duniya حكى يقول حديث أبو هريرة الإمام ابن أبي عاصم في الجهاد يجي في رمضان من كبر على سيف البحر تكبير من كبر على سيف البحر تكبيرة وبوجه كبر أجساد إذا ہم پتا ہے کہ سب بڑا آبادی ہے بہاروں کو زندہ بہار کا یہ تکیا ہے ya jiyar da mutane dan a ce ya faɗa da ko dan a ga ya faɗa ka taba ba wa wa rabu al-akbar Allah zai rubuta masa ladan ya ba shi yardar da mafi girma wa man kataba da rabu wa rabu da ma'akin da huwa min Muhammad Allah zai haɗa su a aljanna gidan ubangiji da ubangiji ya gina shi bayan لا أشهد أن الله وسلم على النبي إبراهيم عليه السلام ينظرون إلى في جنة عدن ذلك إن الجنة ظل في الجن كما ينظر أهل الدنيا إلى الشمس والقمر كما يدرك أهل الدنيا في أكل وسع جرانا في يوم لا غني فيه ولا سحابة a cikin ginin da babu ga jimare babu hadirin da zai hana su ganin wannan rana wa ya ta kawo rubin da zai hana ta min kudna wa ziyada wannan shi ne daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala lallabi na aka min kudna wa ziyada da jama'a game da rubin lallabi na aka min kudna wa ziyada akwai tabbatar da ganin Allah da ne za su yi a ranar kiyama wanda kuma wannan matsala ce da ya sarrafa fiha ahlul milla shin za a ga ubangiji ranar alkiyama ko ba za a ga to wannan abu fi zalika ala salatu zani ko ala salatu المذهب na شيء jama'a. Wanda ya tabbatar da cewa za a ذاك الله sosai gani wanda wannan Allah ya gaya nan ubangiji ya gaya nan wannan Allah ma zuwa kuma ya gaya nan kuma mun ji niyyar da mun an ce ba tare da mun aiwatar da hankalin da tunanin mu wajen ganin ya za a iya ya wajen ganin kokarin sifar da ta yara sannan wakalar ahalin da sunnati wal jama'a cikin kira an samu kungiyoyi da suka taɓa wa rasuwar jama'a su ma wani alamar Maza ta farko shi ne mazhabar mu'tazila da kuma jahaniya da kuma kawai da tafiya. da imaniya shi shi a ba bal ba ta ba da har da zaibiya suna inkarin cewa ba za a Allah ba a ganin za a Allah ya ma kuma kira maganar Allah ya ma sai na lalata kuma wata ta san da ahalin sunna amma ta san shawarar da ahalin sunna kadan ita ce mazhabar asha'ira wanda su sun ce za a Allah amma ba za a kalle zuwa wani ne ma'ana laisar ilajiha a kuyatu laisar ilajiha ba shi da wani ɓangare da za a kai shi to da za a kai su yi makamin aka tsoron ba wani da za a ce a nan allah ya shi yasa wani suka zarme a cikin wannan fahimtar sai sai ba ya sama ba kuma ya sama baya da baya kudi baya da baya ba bari bari ba su ne kawo da karshe ne ba su ba su ba da ba su ba su ka haɗa su su zarba wa su ba wala ko a yi masa magana kuma ya ce a lalala da jiki ba kai ya ba wata ba su ta sarfa da jiki ba ba su ne ba ko jiki ne har yi da aƙidar take yaduwa a cikin mutane ko hata ma ba batun sama dole ma ne dole ma da ba batun sama dole ne da zai kama da zama na ko to wannan waka ce kyau na waka ba na ko ba ce to gini ne da ma an samu cikin zuwa sun bayan da ke wannan kuskure ta ce a wannan tauhidi ne ba ko ba to ai haka ta ga koyar to da ba ku yana koyar suna da za a kuma yi kawai ne da aka ce su taya za a yi ka ce kawai da kasa za a yi a ji an gani amma ba wani wani za a kanna ba su da ke za a kanna a za a ce kuma jiha wuri kenan zai zai wa ce baya wani wajen wajen ba إذا قلت لا إله إلا أنت اللهم يا ذا الذي لا يقام اغتنام وبين المؤمنين بالتوكل تبع تعطى تعوض تبع والقول والذي تدعى هو كثير الذي لا يزال ذات العام هو الانسان هو كثير توكل والذي باقى انسان ذلك ما تدعيه وقتا نسألك بك الله منا روحك جدك روحك الله جد الله من يشاكر ولا تسألك بأحد غيرك بذات بذات روحك دونك كما يجري أهل السنة ولا تسألك بأحد غيرك بذات روحك كلمة دونك جدك ذاتك وذلك القرآن تخرج ألسنة عند السؤال ثم لا تقع يموت غير محرم تتشهر أتي ألا أتي الخروج لذلك يقول صلاة أنها أمانة في صفة لتمهيد أهل السنة أن تدرك ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا ثم ألا تجاوز السؤال من أعمال مئة ألا لكذا يكلمنا ولا تمثيل لذلك انه ممكن لا اختلاف كثير في التبعات حقيقه مجد افضل وتجعلنا وتجعلنا من الامنين وعلى كثير من عند رب الماء أيوم المسجد بعد الأسابات تلك والثلاث إلى تلك الجزء يا العزة يا ربي سماء موايا قبل ذلك الجمع أسألك باستثناء الخطيان والمسلمين da nan ne ahalin suna suna da kacewa a ƙarshen wannan dole sai dai sun tawo shi kuma ba su buƙatar dole sai an yi tawo da sai a faɗa wani zai zai iya fahimtuwa قبل الأزمنة والظهور يا رب حتى تتحسس يا رب هل تتحسس تلك ما في الفيزان da da da da da da da da da a da da da da da da da da da ya asirka ya kuka saboda a cikin kuku da bani da labarwa da da tafiwa a kan da ake da da kai wanda zai zai ka za a da shi da kuma da الكريم هلا كيف يقول بسم الله الرحمن وجب حقك كافر قوة العليم الموجود كلمة تتحكي العليم وفي القاهر وفي قوة الذات وعلى ذلك في مكان وجب حقك أقوى وزيد الله في كنعة فقد يجب أن نعم. لا يمكن sai Allah ya yi ta akan arshi wannan sai al'arshi da Allah yake gaya masa ne nisan da ya gane wanda la yi ku ni maka wala ya tafi ba ayyuka zaman ko a tafi wani Allah ya yi cikin lokaci ba misali sai a lokaci kaza ko a ta Allah a cikin lokaci to ma'azu shayi ana sun ce lalle bi jiha su suna ganin ba za a ce a kalli sama ga Allah amma da kalli sama ga Allah to zai nan in ma ya zo a cikin sassin ingantacce su sai a yi a yi a nemo wata ma'ana ta nesa a haƙura da su ka zo da su abin da zai yi ba a yi cewa Allah a kamar kamar da na faɗa su a nan su أخف ضررا يوم أنا أشاعر قريب قريبة إلى أهل السنة إن كده كريدة كل لا تشكلين أو نفع تو da farko su mutazila suna amfani da tunani da hankali wajen kore abin da nan ya san su suna ganin su kuma nan ke hankali ya tafi shi kullum zama a kantarbe amma idan idan idan idan ba a kawo ne to a wutar da shi kawai da suka ruwa da zaman ya da shi idan kuma ba kawo ne kamar nan su ko a ko suna ba kawo da suka ce su shi ke a karɓe shi a yi ne sai suka ce ai ubangiji ba wa ta'ala yana cewa ولما جاء موسى بميقاتنا ولما جاء موسى وكلمه ربه قال رب أرني ಅವರು amma kai halitta ka sa halitta ce mai rauni don haka a yanzu ba a shirya ta a rayuwar da duniya ta iya ɗaukar ɗawainiyar jin ba kai ba duk abin da yake duniya ba zai iya ba ba ka nuna dutsa dutsa da ya ji ka kuma ya ji ka ƙarfi da gini da girma to bar ka gani ubangiji ya yi tajalli a kan wannan dutse har sau ubangiji ya bayyana a kan wannan dutse ka ga shi zai tsaya a inda yake to in har dutsen da ya tsaya a kan wannan lamarin na hankali ubangiji سبحانه وتعالى تكتب على ذلك مفهوم هذا الكبر أي هذا هو تعليق المسلم

Terima kasih kerana menonton! قال سبحانه وتعالى تلقية المتأخرين أشياء ولكن الكونات تبع ولا أول المسلمين to ma ta shahid an suka ce Allah ya ce lan tamani lan tamani ba za ka taɓa jina ba dan wani to duk inda nan ta zo ta saka kore faruwa a ne har abada wanda Allah ya ce cewa فإن لم تفعل فإن لم تفعل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين تقول كافرين القرآن أنت هلول كم كافر ولن تفعلوا حتى to da kuma shi mutum ya kuma dan haka kada sai lan to a kuma zai yi har abada to a nan musa ya ga ya ce an Allah ya ce har abada ba za ka gani ba sai ce to duniya da lahira nan al ba za a ga Allah kuma suka ce a'a ta ya za a yi hadisi wanda yake fari ya ga kuma wanda yake kadimi ba ai ba zai yi ba sai su yi wani calculation tsakanin kwalitis da najis ai tsakanin waye da waye da wannan filosofin da ake musamman na cikin da take to ai ba ne da ka ce to wannan suka har yanzu dai suna da wani hujja da wani dalili da yake nuna cewa wala a Allah daga sai ai shi gan Allah ma da suka ce ana yi ko ba ba hujja da cewa wani hujjan da na bira ila rabbiha na bira ولا ينظر الله العلم يوم القيامه النظر ان ابو الاجر شيء جرى زرع اداه او اجرى فمن الله سبحانه وتعالى يعطاني دولة كلمة أكتم القرآن يجير ما أولا لك فالتظم مثال أكتم سورة يوسف لألا سبحانه وتعالى فهل ينتظرون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين suka ce to ai an nazar kulluna ma'anarsa al-intizar shi yasa fa hal yasarruna illa bil ayyam allati akwai sun jira ni hal tazu ku jira bima akum min muntabi da ka wujuhu ila nazira a ranar kiyama akwai kusoshi da suna haske ila rabbiha za su jira ubangiji kuma muka ce za su zo ubangiji muka za su jira ubangiji to da ai ba zai yi a ga ubangiji ba a irin ra'ayin sannan suka ce Allah ba da kansa ya ce ba za ka cewa cikin suratul an'am yake fa la tudriku al-absar la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-qadir ai ba a ganin Allah da ido shine yake ganin idanuwa wa huwa al-latif al-khabir kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine mai kautatawa kuma mallaka to amma sai aka yi su raddu da yawa daga cikin raddodin da aka yi su aka ce na farko dai da kuka ce ai Allah ya ce lan tarani lan tarani ba za ka taba ganina ba to da kuka ce wai har abada ne ba haka ba nafsi yana sanya da sannan zuwa ba tana sanya dawo suka ce jawabi na farko ita nan nan farkon bawon da ba ya kira cewa fi da abin shi ne zama shari'a jawo da ake zama shari'a wanda kuma kafin zama ya ba ba a yadda da wani idan aka duba ya suka rayu kafin zama shari'a waɗanda suka suka suka suka rayu kafin zama shari'a suka tafi a suka tafi akan cewa ita talentun ba tana wato ba tana nufin da ta'adil ba za a ga aikin fishi yawa kuma sun fishi kwarewa kuma wannan ita ce magana da ake karba wanda shi zama shari'a muke shekara ta ɗari biyar da talatin da takwas bayan jira'a na sallallahu alaihi wasallam wanda kuma kafin su ai an yi su al ibn malik wanda yake annahu sahib al-ariya ko ne shi ibn malik ya riga ya shi ya da shi ne da inda amma rasul kadar na hau ya suna zama shi a cikin na hau. ka ce to shi kansa ibn malik a cikin akulasa abin da ya faɗa shi cewa ومن رأى النفي لمن مؤبدا فقوله جزء ومقاصد ومن رأى النفي لمن مؤبدا والذي لما رأى المسلمين إن كساو لن تسكن التي من yace kuma wai tana koyi faruwa a ne har abada fa qawlu hujjut mai rawar da magana ta wasiwa ba'u da ka karfafa magana da ta nan ba ta da su har abada in ana so ka su har abada da sai an kawo kalina an gane misali kamar ka ce dan ku iya ka bazan bazan ka ba to in kana so ka ce har abada sai ka kawo wani abu zai nuna har abada amma in kai shi kuma haka ba za a har abada kake yi haka ibn hisham Allah ya dauke da rama aw ban musha al-masali sharh alfiya ta ibn malik ya ya nabi ya ya dauke magana ibn malik cewa lallai dan ba ta la la ta fi tsari sannan kuma da cikin da kace an Allah ya yi amfani da nan kuma ya kawo wani kalma da take nuna har abada da a cikin kalmar da suna nuna har abada to da ba ta kawo mana har abada ubangiji subhanahu ala ya faɗa game da yahudawa da suke cewa su Allah wani ala ya sai ubangiji subhanahu ala ya ce su shi ke nan idan ya da gaske ne ko Allah subhanahu ala ya so to ko ko hukumin da in sun fuskaci fata ba ta wani wanda in sun fuskaci sai Allah ce ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم لن بلغ سفا دور وابدا ترى أبدا to ai da a ce lalcin kaɗai ta haɗi ta har abada na waje an kawo abada kamar in aka kawo abada nan sanin sun ba ta nufin abada sai an kawo kalmar da za ta nuna abada haka Allah ya nuna wannan kisa wa hanyar tamannamu abada walan yatamannamu abadan bima qaddamat aydihim to anan duk da ma an ce walan yatamannamu abadan آه، آه، عفوا آه، والنوم أنت ولا من نوم أبدا إذا قدم أيديهم فأما كما الله سبحانه وتعالى يثبت سوى أولوك في ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون أكثر أكثر أكثر مالك a gaya wa Allah ya kashe mun gaji da wannan azabar ta saboda azaba ce za a kai ta za a kai ta inda musulmi na sai azabar jahannama kalibi la yusawwa ba za a gaji da azabtar da ba la yusawwa ba za a samu lokacin da ba ko mun yi gurbin suna da fata za su yi tsammani ba ma za a fita da su ba wani za su kira ya maliku ya maliku ya tafi a rai ƙara buka a gaya wa ana ya kashe mu haƙura sai sun daɗe suna taɓa da ke dinna kuma na kai sun zalla musu da barka الله لقد جئناكم بالحج ولكن اكثركم للحج كارهون ان كانوا yi اما غيركم تجسيا to kaga a nan kenan lan dai la su fi da ta'dil sannan da lissa suka kawo cewa wudu'un yau a annabar qur'ani yana nufin al-intiba to wannan shi ma wato magana ce wacce take hizayatin al-awda'a ko ta annabar al-intiba النظر اذا انت تقول انا الانتظار في سيدي ارجو ان تتعدي بجوع sai a kula sosai a bangare na nahawu wanda wannan wakila mun kai ta bayani sai yana da wannan hagu ba za iya gane ba amma tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wudu min yawma idan nazira sai aka ce ila rabbiha an nazar idan ya ta'addi zuwa ila to yana nuna gani na fuska na ido dan haka ganin da za a yi Allah gani na gaske ba wai gani na wasa ba haka zalika da suke cewa faɗin Allah la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar ido baya ga ubangiji to wannan abin da ake nufi shine a duniya ido ba zai iya ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala ba amma ido zai iya ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala a lahira saboda haka dan an ce la tudriku ba wai ma lalle ya zama ana nufin wai har abada kuma sannan Allah ta ba yana nufin za a gan shi bane ai da ba zai rubuta wa arna ba zai yi wa arna hukuma da cewa za a hana za a yi hijabi كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الله يسوى كلا بسورة أمر أبطئ الرجل كما وصورة su kafirai an haɓu yau wanda irin da aka nuna za a kare su a hana su ganin ubangiji da wata ala a ranar alkiyama to wannan kun ga abin da suka tafi zuwa ga shi da haka su ahlus sunna sun saba tabbatar da cewa za a ga ubangiji saboda wannan ayoyi da suka kawo da kuma wannan A hadisi da wannan wannan ayoyin maka da kuma wancan hadisan da muka kawo wanda tawatar da hadisi akan cewa mu'mini za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum tatarawna rabbakum ayana za ku ga ubangiji ranar alkiyama sosai da ido kamar yadda kuke ganin wata a daren kasta a wata ruwaya hal ku za mu yadihi shin kuna tumutsu a wajen wata kowa yana kan da yake yi na yasa yi da sami ko kuma za su zuwa wani yanzu ba za za ku iya kura da ga wata ba da da ta cutu ba kuka kaɗi da ka yayi wani to da aka su ma kuma mummune za su ga ubangiji ba tare da sun samu wata matsala ba a ranar alkiyama wanda ganin ubangiji na ɗaya daga cikin abubuwa da suka fi komai daɗi a cikin aljanna maza da mata mutane da aljanu yara da manya duk wanda ya shiga cikin aljanna to zai ga ubangiji subhanahu ta'ala ya danganta da lokutan ganin ubangiji kowa ko gudan matsayinsa da darajarsa ubangiji subhanahu ta'ala zai ba shi iko da dama ya amma a duniya ba a ganin Allah ba wani saboda latin bai kuhun abu samu ko yin kuhun abu samu da habbai sun fita a shin manzo ko a shi ya taɓa ganin Allah a duniya ko bai taɓa ganin Allah ba duba da ainihin cikin wannan jalin da hawa a nan aka samu waɗanda suka tafi a kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kwata-kwata bai ga ubangijin sa aka kuma samu wani ƙauyen da suka ce a'a ya gaishe da ido aka samu kuma ra'ayi uku da suka yi a kan cewa su ba za su iya cewa ya gan shi ba ba za su iya cewa bai gan shi ba to wa'anda suka tafi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da Allah ba ta kwata suna da yawa domin a cikin su akwai ilmu na Aisha Allah ya kare ta a gare ta da kuma da yawa cikin ta akwai kuma su ne ma jumhur a wata rana nan Aisha Allah ya kare ta a gare ta da aka ga mata cewa wasu mutane suna cewa manzon Allah ya ga Allah sanda aka yi kiraji shi na na isha Allah ya kare da a yadda yake cewa wanda ji ya ce manzon Allah ya ga Allah faqad a'zama ala Allah dariya to lalle ya girma makagar magana da jina wa Allah subhanahu wa ta'ala yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama yake cewa laqad qaffa sha'ri in an faɗa haka sai jikina tsinda jikina sai ta tashi saboda haka jina Aisha kenan Allah ya kare ta a gare tana ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ga ubangiji ba kamar yadda wasu suke ba amma su Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ta a gare shi su kuma suna ganin ya ga ubangiji wanda shi idan aka duba jerin ayoyi ma za a cewa a jinjina lamini zuwa ga ruya a matsayin wanda aka gani mala'ika ne saboda wani kuma ke cewa wani a hakika ya gani to kaga ana akwai da zai na biyu na takwas fasu da na labarin ke ba ya gani waye ne wa aka gani to ne aka ne ce mala'ika ne amma aka duba sai ka ga a wannan da a ما ضل صاحبه من زم الله شيني أبوكم بمسبة وما ذرى بمسبة بريكي باطل برهنيا وما يدفق عن الهوى بايع وجنى تسرق إن هو أبد يدور كل شيء باوقع بني إلا وحي يوحى وحي يقوم زلزل يسر وحي اللغة شديد القوى wanda ya koya masa wannan qur'ani shine shahidul kuwa wanda yake da sanin da matsalancin kalbi to Allah ne shahidul kuwa ko da ka ji zuwan sassi wanda yake kalbi fasawa da ya zo na manzon Allah sai ya daidaita wa kowace kokin a'ala gashiya daidaita amma kuma yana kan can saman sama ثم تنازل من يوم الوقوف الى الله فتجد لا يجوز tsakanin ita wata kanin da shirka wa kusa kamar nisan da kari a wani kari ke noma ke wai da ya fi dacewa da shi wanda malaka ne ko ta ce aka dace da magana ke aka ce ba awon na rikon wani gidi ne wani ila abu da zuwa karuwa amma a wani abin da yawa ne zuwa ke sai ta cikin duk sun samu su gaba da cewa da gudu yawa ne su ke cikin duk a yi abin da ta an ce abu wannan ta'abbi ai malaika da su ba manzo Allah ba ba waye ba manzo Allah ba ba waye ba wa Allah kamin abdi ne da nuna awlatin lamir zakiri yana kuma zuwa ga Allah ne kuma da Allah ba wa suka yi haka suka kawo lamir kuma zuwa ga wanda ba shi فأوحى إلى عبدي هذا عبد في الكتاب في الصور ما أوحى شيء من كتب القرآن ما زوجي فلا فتكيت عبدك الجملة فقالوا ما رأينا لقد ولقد رأى حقيقة يا جني ويا جني هيك الناس a sauka ta da ya dace da sauka ta da mu ta da ta da ta malaika da wuri da ake sauka ta malaika wuri da ne ta farko ba ce mutu banya ta biyu kuma ta za a sauka to ka sai da wannan nazarin da ko kuracin kenan ko yaushe koran da aka ji sama ya zama da a tura ta bihiya ko kuma a tura ta mutum ya ɗauke shi har sai da suka je sama duk sama sai an kwakwata mala'iku cewa ya an an tafi da asalin saman bakwai to daga nan ne suka yi da goma da suka tafi da suka yi suka yi sun sana'a a cikin su da yake su ima a cikin da su da wani da ya da kuma ma'amu ma'amu su kaga in da su da su ka haƙe to daga nan mala'ika da shi ma mutum ke laya shi ma mutum zuwa mutum ke cikin inda hajjar nasu ma'a ma'a

dalilin ku saboda an ce za su yi kudin al'asar a duniya kuma an tabbayi shi da Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa hal ta aika rabbaka shin ka ga ubangiji ka sai ce ruhu har sai ne anna a ta ya wuce to duk da cewa sun kwama cewa ya ga Allah suna kawo da wannan جمهور الإدارة أساسي والقادم في التسبيح والرواية التي نور أن أراه ربع واحد وين نور رأس أشعر كيف ده نور أن أراه كيف نوراني أراه نوراني نسي نوراني نوراني نوراني نوراني نوراني نوراني نوراني أراه من دوام تسعين وغير عمار بعد كنور أننا أرام حتى كذا بدل كذا كل حتى أنه مستعد أنا بتحسن ومزاح الأمنية دي بما يحصل لك وما يحصل cewa wannan Allah ya baya ko Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda wani ne na ake akan cewa wannan Allah ya wannan baya ne ya bal yana cikin malamai yana nan a jirgin sassan malamai illa kawai kuma da akwai da haɓar da suka ce ya gani illa kawai ka ce wannan ra'ayi ba shi ne ra'ayi wanda yake ya fi zama ne ka ce bari kakka je da zarar ka ya a aka wannan ra'ayi ka ce shi kenan ya ba mutum ke ko wannan abin da take ni shine abin da ya samu a cikin bayanan lillabi na ahsan husna wa ziyada ta Allah ta kuma gobe ce ci gaba wa ya fasu ruhahu hasar mawlalilla a wani tsari Allah ya ba lalanka wannan kai kuskure kuma wa tsari ya zama akwai eh, da ana cewa musamman shi ne game da tallafi da ake